بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه wanda muna magana inda malam ya ce wa shirku shirkani shirka nau'i biyu ce inda malam ya jero mana ya shirkun akbar wa shirkun asgar babbar shirka da kuma ainihin karamar shirga shirka malam ito tiriyan-tiriyan da yana magana a su tun daga karama har ya zo babba har ya zo inda malam ya ce fanzur ila hadar ta shabu bai na ƙulobihim hata ka annahun ƙattawa sau bi mai ya hadillahu fahuwal muhtad wa man yi falanta jila huwaliyan murshida shi na muka tsaya za mu tashi da malam cewa karkata Allah ta'ala kulla asbab allati ta'allaqa bihal mushrikuna jami'an qat'an ya'lamu man ta'allamahu wa ta'ammalahu wa 'arafahu anna man ittakhadha min dunillahi waliyan aw shafi'an fa huwa kamathali al-ankabuti ittakhadhat bayta ice hakika Allah tabaaraka wa ta'ala ya yanke duk wasu sababai wanda mushrikai suka rataye da su yankewar da duk wanda ya lura da ita kuma ya santa zai gane cewa duk wanda ya riki wani wali wato masoyi ko maceci min lahi kuma bayan Allah to huwa kama thalil an kabuti ta baita shi misalin gizo-gizo ne da ya riki gida wanda mun san gidan gizo kuma rarrauna ne ba shi da ƙwari ba ya iya jure abubuwa to wanda ya riƙe gidan gizo-gizo ya zama shine gidansa to ya riƙe rarraunan gida to da haka duk wanda ya san cewa waɗanda suka riƙi sababai cewa duk wanda suka riƙi ko duk mushirikan da suka riƙi wasu sababai to sun san cewa inan sababan nasu ruguzazzu ne yana daga ciki su riƙi wani wali ko wani masoyi ko wani mai ceto kuma bayan Allah kuma bayan Allah to wannan sun riƙi kafar wala kenan wanda ba za ta yi musu amfanin komai ba ba za ta iya cetarsu da komai ba domin ba ma wai wani mutum ba a'a wato ulul azumi ma da mursalai gobe alƙiyama duk ta kansu suke yi an gani tare da irin matsayinsu da martaba da Allah ya basu. su to amma suna tsoron tunkara Allah gobe alkiyama to ya kuma kai da ka riƙe wani ba ma annabi ba ba ma manzo ba to kaga lalle mutum ya kama kafa wala to shine yace ka masalil ta takhadhal baita wa inna awhana biyuti la baitul ankabut hakika mafi raunin ɗakuna shine ɗakunan gizo-gizo ba shi da kwari ba shi da karfi wanda ya riƙi wani allah shine mai cecenta mai cetonsa shine mai taimaka masa shine mai agaza masa to kamar ya riƙi gidan gizo ne wanda ba zai iya kare masa komai ba ƙala ta'ala Allah maɗaukake ce kuli da allazi na za'amtun min dunillah ku kirawo duk wanda kuke riya cewa za su iya taɓa samu ko na abu gobe alƙyama koma bayan Allah to ku sani la yamliku na mithqala zarra waɗannan da kuke zaton za su yi muku wani abu to musu mallaki dade da ƙwayar zarra ba ba wati wa fil ard ko a sama ko a ƙasa amma malamin fihi ma shirkin ba su da wani ainihin abokin tarayya ko kuma wani mai tarayya da Allah malamin bai tabbata gare su ba fihi ma a samai da ƙasai domin halittar sama da ƙasai Allah bai haɗa gwiwa da wani ba sanda ya yi su ballantana su ce to ba su je su kama kafa da wancan su samu biyan su in Allah bai musu ba babu shi abun su amma lahu minhum min zahir min zahirin wani mai taimako minhum daga gare su malahu bai kasance ba wato daga cikin abubuwan da suka rika koma bayan Allah babu shi babu wani wanda ya taimaka Allah a cikin ayyukansa na halittar samai da kasai ballantana su je su kama kafa da shi la tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la ceto ba ta amfani a wurin Allah sai ga wanda yi masa izini ba nan ne malam ya ce wa'annan tushe ne babba wajen sanin wayan abubuwan da wannan aya ta kunsa yace na farko fal inna ma yattakhidhu ma'budahu lima ya'taqiduhu annahu ya'sul lahu bihi minan nafa' duk wani mai tara Allah da wani yana riƙau wannan abun bautan ne saboda yana ƙudurce cewa zai samar da wani amfani gare shi to wannafu kuma amfanin la yakunu illa min man fi khaslatu min hadhihi al-arba wannan amfanin ba zai kasance ba sai ga wanda yake da ɗayan waɗannan abubuwa guda hudu imma malikun lima yuriduhu abiduhu lima yuriduhu abiduhu minhu ko dai wanda ya mallaki abin da wanda yake masa bauta yake so kenan bawon ah, wanda ya rike shi yana son ceto to ya zama ya mallaki ceton lam yakun malikan kana sharikan lil malik in kuma bai mallaka ba to i zama a abokin tarayya wanda ya mallaka ne to kaga duk babu su a can Allah shine mamallaki kuma ba shi da abokin tarayya a halittar samai da ƙasa lam yakun sharikan lahu in bai zama abokin tarayya gare shi ba a cikin ainihin mulkin nasa kana mu'inan lahu wa zahiran zai zama wanda ya taimaka masa ne ko ya agaza masa to kaga waccan aya duk ta kore kuma waɗannan walam yakun mu'inan wala zahiran in bai fa in lam yakun mu'inan wala zahiran in bai zama mai taimako ba mai agazawa kana shafi'an indahu zai zama mai ceto ne a wurinsa to dole ne wanda duk zai biya wanda yake masa bauta kuma bayan Allah kuma bayan Allah ya zama yana da ɗayan waɗannan guda hudu wa'ancan ayoyi kuma duk sun kore waɗannan guda hudu ونفى سبحانه وتعالى المراتب الأربعة نفيا مرتبا منتقلا min الأعلى ila ma dunahu Allah di ya kore waɗancan matakan guda hudu korewa wacce take abar jerawa wanda ya ɗauko tun daga na sama har zuwa wanda yake koma baya shine ceto to duk Allah ya kore su fanafal mulka ya kore mulkin ba wanda ya mallaki samai da kasai sai shi wasu shirkata ya kore tarayya ba wanda yi tarayya da shi a wajen halittarsu wal muzaharata taimako ba wanda ya taimaki Allah a wajen halittarsu wa shafa'ata jeto hakanan allazi zunnu wal mushrik wanda mushriki yake zatansa to shi kuma baya yiwa sai da izinin Allah guda haka kenan wa'incan guda hudun duk an kore su ga wani Allah tabaraka wa ta'ala don haka kenan wanda ya riƙe wani Allah to ya kama kafa walakin wa asbata shafa'ata la nasiba fiha li mushrik Allah ya tabbatar da ceto wanda babu rabo ga wani abokin tarayya a cikinta wa hiya shafa'atu bi idni shine ceto da izinin Allah to don haka kenan waɗannan guda hudu idan mutum wani Allah ya rika to babu su فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتشريدا للتوحيد وتيائس هنا آية حسكي da hujja da tsira da kuma kaɗaita ainihin kaɗaitaka ga wato ainihin tsaraituwa ga kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala wa qad'an li usul shirk ya isa wannan aya yankewa ga duk tushe na shirka wa mawadihi da ainihin maddodin shirka din liman aqalaha ga wanda da ya fahimci wannan aya to zai ga haka wal qur'anu mamlu'un min amsala kuma qur'ani cike yake da irin wannan ayoyin wannan za'iruha da kininta sa'anninta walakin na nasi la yash'uruna bi dukhulil waqi'i tatahu sai dai mafi yawan mutane la yash'uruna bi dukhulil waqi'i tatahu ba sa sani da shigar abin da yake mai afkuwa karkashin wannan aya wata zammanahu lahu ya kunsha gare shi wa yazunnunahu suke zaton sa fi nau'in a wani nau'i ne wa fi ko kuma a wasu mutane ne kada khalau waɗanda suka shuɗe min qablu da can walam yu'aqibu warisan basu bar magaji ba wai wasu na fahimtar wannan ayar wai ta dace can mutanen da aka saukawa a yanzu ba ta magana a yanzu saboda a zatansa ayar ba za ta yi aiki ba saboda ba a bar irin masu halayya waɗancan ɗin na baya ba wanda suke rikarar wani Allah shine mai ceto shine mai agaji shine majibinci to wanda ba su fahimci ayar ba su ne suke da wannan kudurin amma wanda suka fahimta sun san har yanzu akwai masu wannan aƙida wa hadha huwa alladhi yahulu bayna wa bayna fahmi alquran irin wannan fahimta cewa ai ayar tana magana a na da ne yanzu ba ba su ake magana ba wannan shine abin da yake tsare tsakanin zuciya da fahimta alkur'ani cewa ƙur'ani kenan na wani zamani ne ba na wani zamani alhali shi yana dacewa ne da kowane zamani wala ice na rantsi da Allah in kana ula'ika ƙada halau idan irin waɗancan masu wannan aƙida sun wuce wanda ayoyin suka sauka a kansu wa ƙad warasahum man huwa mithluhum wanda ainihin yake irinsu kuma ya gaje su aw sharrun minhum ko ma wanda ya fi su sharri aw dunahum ko wanda bai kai su ba wa tanawala alqur'anu lahum ka tanawalihi li ulaika to qur'ani yayi magana da su kaman yanda yayi magana da waɗancan inda qur'ani yayi magana da waɗancan to waɗannan ne yanzu irin masu waccan aƙida din to ko wanda ba kai su ba ko wanda suke sama da su to duk dai qur'ani ya yi magana da su walakin al'amara kama qala umar bin al-khattab sai da al'amarin kamar yana umar bin al-khattab ne ya faɗa yace inna ma tanqudu tunqadu ural islam urwatan urwatan wato ana warware igiyar musulunci ne wato sala sala haka ake warware igiyar musulunci zana na shafil islami mallaya la ya'riful jahiliya idan wanda bai san jahiliya ba ya rayu a cikin musulunci to sai zama ana warware igiyar musulunci abinda ya shafi na dan da na yanzu sai wani ya dinga magana ai na da ne wannan ayar ba akan mu ta sauka ba akan mutanen makka ne aya ta sauka ko akan jahiliya ne aya ta sauka alhali ƙur'ani kuma na kowane zamani ne da kowane lokaci da kowane wuri وهذا لأنه إذا لم jahiliya wa shirk domin wannan idan mutum bai san meye jahiliya ba meye shirka wa ma'abahu alqur'anu wa zammahu bai san me qur'ani ya aibata ba da kuma abin da qur'ani ya zarga to waqa'a fihi wa qarrahu sai abin ya fada kansa kuma ya tabbatar da shi inda bai fahimci me jahiliya ba bai fahimci me shirka ba wada'a ilayhi wa sawwabahu sai kuma ya kira izo abin kuma ya katartar da shi wa hasanahu ya kyautata shi mai nuna abu ne mai kyau huwa la ya rufe alhali bai sani ba cewa ai da na yanzu da na da na jahiliyan duk irin su ɗaya bal a wani lokaci abubuwan ma na wannan sai fi na jahiliyan ma tsanani da kuma kauce hanya la ya rufe annahu huwa alladhi kana alaihi alul jahiliya domin bai san cewa wannan abun da yanzu ake shine irin wanda jahiliya suke kansa ba au nazirahu ko sa'ansa ne au sharru minhu ko ma ya fi shi sharri عودنا وكوكما بيكشوا فين قدو بذلك ورا الإسلام سي ورا ورا إيجي مسلم شيء دهونا عن قلبي نجذوت يسا ويعو ويعو ويعو ويعود المعروف منكرا أبن نيك على خير سي وكوما إذا ما منكرين أبن كي والمنكر معروفا أبن نيك منكر وكوما سي وكوما إذا ما شيني معروف شيني أبن على خير سوى نبي بعفان شيء أبن دا حال دا جاهلية سكسن شيء بقى ballantana a auna shi da na yanzu a ga yayi daidai ko kuma ya saba ita wal bid'ata sunnatan sai dau sunna ita ce bid'a wa sunnata bid'atan sai dau kuma bid'an ita ce sunna wa yakfuru ar bi mahd al-iman wa yukaffiru ar bi mahd al-iman wa tajrid at-tauhid sai kafarta mutum da zarar imani da kuma ainihin kadaitawa ta tauhidi ko tsaraitawa ta tauhidi wa yubaddi متابعة الرسول يبدا rasul ya bid'an da da wasu saboda kawai suna bin manzo a cikin wani abu daga cikin sunoninsa sai ga su ne ai suka zo da sabon addini wa mufaraqatul awa'i wal bid'a hakanan sai bid'antar da wasu saboda sun rabu da son zuciya sun rabu da bid'o'i kuma lahu basiratun wanda ya zama yana da basira wa qalbun hayyun da rai wanda take mai rai da zuciya wacce take mai rai ra zalika ayanan zai ga wannan kuru-kuru yana faruwa a wannan zamani abin da yake ma'aruf ne an mai da shi munkar abin da yake sunna ne an mai da shi bid'a saboda rashin fahimta ta addini yadda ya kamata allahu musta'an Allah maɗaukaki shine abin neman taimako wajen gane gaskiya Allah subhanahu wataala ya ganar da mu sai abu na gaba malam yace ihsa'un nifaq asghar wato iyakance munafunci wanda yake karami yace wa amma shirkul asghar amma shirka karama fa ka yasiru riya ita kaman karamar riya ce wa tasannu'u lil khalq da kuma kaɗi fere ga halitta wato nuna wa halitta wani abu da mutum yake yi don ya burge wal halifu bi da rantsuwa ba da Allah ba kama sabata an nabi sallallahu alaihi wasallam kamar ne tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce man halafa bi ghairillah faqad asharak wanda ya rantse da wani Allah to yayi shirka saboda duk abin da ka rantse da shi kana ganin girman sa ne to ba abin da mutum ya kamata ya ga girman sa kamar Allah tabaraka wa ta'ala dan ya zama a ya rantse da wani Allah kenan ya ɗau wannan matsayin na wani na Allah ya bashi to anan ne rantsuwa da wani Allah ta zama shirka ita wa inna ma kana halifu bi ghairi shirka rantsewa ba da Allah ba kadai ta zama shirka ne la'anna haqiqatal yamin wa muqtada saboda haƙiƙanin rantsuwa da abin da rantsuwa take hukuntawa annal halifa yu'akkidu sidqa khabarihi cewa rantsuwa yana ƙarfafa gaskiyar labarin wanda yake rantsuwa ne bayan lauka na kaziban cewa da ƙarya yake yantaqimu minhu minhul malufu bihi wanda ya rantse da shinye masa uquba intiqaman la yaqdiru huwa wala ahadun min al-bashari an yadfa'ahu irin uqubar da shi akan kansa ko wani daga 'yan adam ba za su iya kautar da wannan uquban ba kamar ya yadda da wannan ne cewa abin wanda ya rantse da shi ya dai masa ukuba in karya yake irin ukubar da shi ba zai iya kare kansa ba wani kuma daga cikin halitta ma ba za su iya kare shi ba لأن المعلوف an yi sila يوصل أن يوصل انتقامه domin wanda ya rantse da shi yana da ikon ya sadar da intiqamahu yi masa ukuba wa shahu da rikarsa min ɗariƙin ta wata hanya fauka ƙudurar bashar sama da ikon ɗan adam wa da kuma damar da suke da ita domin wannan wanda ya rantse da shi zai iya masa abin da shauran 'yan adam ba za su yi masa ba to shi ya sa ya rantse da shi to haza la kunu illa lillah wannan kuma bai zai bai kamata ya kasance ba sai ga Allah Alƙawai wanda yake mai karfi almatini dai mai karfi zil batshi shadid ba abocin ruko mai tsanani alfa'alil ma yurid wanda yake aikata abin da yasa to kaga in ya zama al'amuran rantsuwa haka ne to kenan bata kamata a yi rantsuwa da kowa ba sai da Allah domin shine wanda yake da ikon yi ma abin da duk wani dan adam bai sai ma ba na uku ba sakamakon ƙaryar da kai kuma ka rantse da shi <coughs> to don haka kenan a shirin ba bata kamata ba sai ga Allah tabaraka wa ta'ala wa mithlu qawlur rajuli rajul misalin wannan shine faɗin mutum ga wani mutum ya ce ma sha Allah wa shita an Allah ya so kai ma ka so wa hadha min Allah wa minka wannan daga Allah ne da kai wa ana billahi wa bika na wa ana billahi wa bika ni ina ga Allah kuma ina tare da kai na wa mali illallahu wa anta ba ni da kowa sai Allah sai kai ana mutawakkilun ala Allah wa alaika ni na dogara ga Allah na dogara da kai walaula an lam yakun kaza wa kaza ba dan kai ba da kaza da kaza bai faru ba to duk wannan suna daga cikin me abubuwan da ake ɗauka shirka wacce take karama wa qad yakunu hadha shirkan akbar a wani lokaci wannan zai iya zama babban shirka ma bi hasbi qa'ili gurgudan wanda yi magana din ko kuma gwargwadon nufin wanda yi magana wa maqasadihi da manufarsa ya iya zama mai ainihin shirka babba wa saha na nabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li rajulin manzo Allah ya manzo Allah ya gaya wani mutum qala lahu da yace da shi ma sha Allahu wa shita in Allah ya so kai ma ka so sai manzo Allah ya ce aja'altani lillahi nidda wato ka sanya ni ki wato kini ne na Allah sa'an Allah ne ni da zaka ce in Allah ya so ni ma na so ƙul ma sha Allahu wahdahu ka ce da yin Allah ya so shi kaɗai domin shi ne yake da iko ba ni ba to kaga manzo Allah sai dawo da shi kan hanya nan da nan yadda ya dau haƙƙin da yake na Allah ne ya bashi ba saɓanin mu yadda muke a dan son girma sai ga mun yadda da irin wannan wa hadha a lafzu akhaffu min ghairihi min yace wannan lafazin ma shine mafi sauki daga wani sana daga lafazai min anwa'ihi yana daga nau'in shirka karama at-tawbatul shaykh tuba ga shehi ko ga wani malami ko ga wani wanda ake masa zato wa innahu shirkun azim wannan shirka ce babba wa inna tawbata la yakunu illa lillah tuba baya kasancewa sai ga Allah kas salati kamar sallah was siyami da azumi wal hajji da hajji wanda suke da yanka wa huwa khalisun haqqul khalisun wannan tsantsa ne haƙƙun lillah haƙƙi ne na Allah ba a ba da shi ga wani sai gare shi mafi musnad ya zo a cikin musnad anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzala sallallahu alaihi wasallam utiya bi asirin an zo masa da wani ribatacce fa qala allahumma inni atubu ilaik ita Allah ina tuba zuwa gare ka wala atubu illa wala atubu ila muhammad ba na tuba zuwa muhammad fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arabal haqqa li ahli wannan ya san gaskiya ga ma'abutanta ya gane ina gaskiya take wata wata ibadatu la tambagi illa lillah naka tuba ibada ce da bai kamata a yi wani ba sai Allah kan sujudi wasu yani kamar sajida da azumi ba a kowa sai Allah to haka nan tuba ma daga laifuka ba a tuba ga kowa sai ga Allah domin mai domin mu mun sani cewa Allah shine mafi kusa zuwa gare mu daga jijiyar wuyan saɓanin masu mu na addini da suna ganin su ba su isa su tuba wa Allah ba sai dai wato ainihin su je gun wani wanda suke ganin wai shi ya fi kusa da Allah shine zai nema musu tuba mu kuwa Allah ta yi da mu tuba ya na amanu tubu ilallahi Allah tawbatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum a gani ku tuba zuwa ga Allah tuba na hakika ya kusanta ubangijin ku ya kankare muku zunubanku kenan za mu iya tuba kai tsaye ba tare da mun kama kafa wani ba amin anwa'i yana daga nau'in wancan shirka da muka faɗa an nazaru li ghairillah ba ka ne ga wani Allah fa shirkun shi ma wannan tara Allah ne da wani huwa a'zamu min al halfi bi ghairillah har shine ma mafi girma da rantsuwa da wani Allah idza kana man halafa bi ghairi llahi faqad idan wanda ya rantse da wani Allah yayi shirka fa kaifa biman nazara li ghairi llah yaya kuma wanda i ba kanne ga wani Allah yace zan yi wa wane yanka wanda yankan nan kamata yi zama saboda Allah qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil sai ce in nayi nasara a abin da nake nema zan yi wa wane yanka wani aljan ko wani mutum ko wani mala'ika ko wani annabi wannan shine mafi girma ma da me da rantsuwa da wani Allah ma annabi sunani tare da ya zo a cikin sunan min hadisi uqbata bin amir daga hadisin uqbata dan amir ice an-nazaru halfatun wato bakanni rantsuwa ce ko mutum da bakanni rantsuwa ne amma a wajen hukunci ma har ya rantsuwa zafi da tsanani wajen mai hada Allah da mutum ya yanka wani abu da sunan wane yanka ko wani mutum ne ko aljan ko wani mala'ika to kaga wannan har ya fi tsanani da ya rantse da wani Allah tabaraka wa ta'ala amin anwa'i yana daga noyinsa alkhawf min ghairillah tsoro irin tsoron da ba a jiwa kowa sai ga Allah kamar inda Allah ce a takhshawnahu wallahu ahqqu an takhshaw tsoron kuke ji Allah shine mafi cancanta ku ji tsoron akwai abubuwan da mutum zai ji tsoro itaka tsantsan da su domin suna da cutarwa da shauransu ba wannan ake nufi ba a irin tsoron da ba a yi wa wani sai Allah to wannan shi zama lallai kada a juya shi ga kowa kuma sai ga Allah wattawakkul ala ghairillah dogaro ga wani Allah ce ni ga gare ka na dogara ba da kowa sai da komai sai kai kuma da gaske iyaransa shi haka yake nufi wal amalu li ghairillah da yin aiki ba dan Allah ba dan a faɗa wal inabatu da mai da al'amari wal khudu da sunkuyawa wa dhulli da kaskan da kai li ghairillah ga wani Allah da duk wannan nau'i ne na waɗancan shirkoki da aka yi magana wabtigha'ur rizqi min ghairi indihi da neman arziki a gurin wani Allah ba shakka mun san Allah shine me shine yake azurta wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin babu wata dabba da take dindiki a bayan ƙasa face arzikinta yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala to je kuma gurin wani ke yana kiran wani ya masa arziki ko je kabarin wani yana ta ya masa arziki to wannan shi ma yana daga ciki wabtigha rizqi min inda ghairi wa hamni ghairi ala ma a'ta da ainihin godewa waninsa a bisa abin da ya bayar anan ba ana nufin dan wani ma abin kirki ba za ka gode masa ba a za ka gode masa har annabi yana cewa man la yashkurun nas la yashkurullah wanda baya gode wa mutane ma baya gode wa Allah domin duk abin da za ka samu za ka samu ta hannun wani su ne in ka gode musu ka gode wa Allah to amma irin matsayin da yake na Allah ne a ɗauka a ba wani da wannan shi ne aka ce ba za a yi wal ghaniyatu bi zalika da wadatuwa da wannan an hamidahu subhanahu ga gabarin gode wa Allah wai in ya gode wa ne shikenan ai ya godiyarsa ta isa ai gode wa Allah kuma ya gode wa wancan sannan ya gode wancan wanda abin ya zo ta hannunsa wazzammi zargin kai yana zargin kansa dan me bai zama kaza ba dan me bai samu kaza ba wasakhadi da fushi alama lam yaqsimu abin sabin rabon da Allah bai yanka ya bashi ba ya dinga jin yana fushi da Allah yana jin haushin waɗansu kuma wanda Allah ya bawa wannan shi ma nau'i ne na wancan da aka faɗa walam yajri bihi da abin da kaddara ba ta gudana da shi ba Allah bai kaddaro masa samun wannan abu kuma ita fushi yana cizga yana ainihin nuna damuwarsa a bisa kaddara Allah wannan yana daga ciki wa zafati ni'amihi ila ghairihi da raƙa ni'imar Allah zuwa wani in ga ganin ai wani ne ya yi wannan abun eh wani ne ya zama sababi amma asalin ni'imar daga Allah ne kuma inda Allah ce wa ma min ni'matin wa min Allah duk abin da kuka gani na wata ni'ima tare da ku daga Allah ne amma sai dai wani ya zama tsani hanya da za ka samu wannan abu sai ka gode wa Allah sannan kuma sai ka gode wanda ya zama wannan tsanin wannan ni'ima wati kare an ya kuna fil kauni ma la yasha'u da kudurcewar cewa wai zai yiwu abin da Allah bai so kuma ya kasance a duniyar nan ta an ah, dai wane ya ga dama ai shikenan ko Allah ma bai so ai ba komai ai abu yayi kawai in dai wane yayi ga dama ai shikenan ka gama to wannan shi ma yana daga nau'i na tara Allah da wani domin Allah ya ce wa mata sha'una illa an yasha illa an yasha Allah rabbul abin da kuke so ba shi zai kasance ba sai abin da Allah ubangijin duniyoyi yake so shine mai kasancewa min anwa'ihi yana daga nau'insa talabul hawa'ij neman bukatu min al-mauta daga matattu je kabarin wani yana neman wane ka cece ni wane ka taimake ni wane ka fitar da ni daga halin da nake ciki wataƙila ya zama ƙasa ma ya diddige wal isti'anatu walisti'anatu bihim da neman taimako da su wanda suke matattu ba san halin ma da suke ciki ba su ma suna ta kansu watawajjuhu tawajjuhi ilaihim da fuskantar da al'amari zuwa gare su mutum ya fuskance su yana neman taimakon su da agajin su gane ka ce wane ka ban haihuwa wane kai mun kaza wane wasu wane su wane sun dame ni kai mun maganin su to shi ma yana nan yana neman maganin al'amarin su, kai kuma nan kana cewa shi zai ma maganin naka al'amar to duk wanda yana daga cikin nau'i na ainihin shirkoki ko ƙananan shirkoki da aka yi magana ce wa haza asalin shirkil alam wannan bayanai da muka faɗa su ne asalin shirkar duniya fa ta mayita qarin a amaluhu domin shi wanda ya mutu aikinsa fa ya riga ya yanke wala yamliku li nafsi bai mallaki cuta ga kansa ba wala fa'an ko amfani fadlan amani sagata bihi ballantana ya mallaki cuta ko amfanarwa ga wanda ya je neman taimakonsa sha kansa ba zai iya amfanin da kansa ba inda ta san ne ai da ba sa shi ma a cikin wannan ramin na kabari inda yana da halin da zai da ya fitar da kansa daga cikin wannan ramin to kaga ashe bai iya karewa kansa abin da yake ganin cuta ne gare shi to ballantana kuma ya kare wanda ya je neman taimakonsa wasu ala qada hajatihi ya nemi biyan sa a wurinsa aw sa'alahu ko ya roƙe shi an yashfa'a lahu ila Allah ko ya nema masa cito a wurin Allah وهذا من من من جهله بالشافع wannan ya jahilci waye mai ceton wal mashru'u lahu indahu wane ne kuma wanda ake neman masa ceton a wurinsa kamar ta kaddama kamar yadda ya gabata kuma idan da ya sani to da bai je yana neman ceton a wurinsa ba inda la yaqdiru an yashfa'a lahu inda Allah illa bi izni domin ya san ba shi da iko ya neman masa ceto a wurin Allah sai da izinin Allah kamar yadda muka karanta ba manzalla zai shawa hu illa bi izini babu wanda zai ceto a wurin Allah sai da izininsa ka nemi ceton ma sai da izininsa idan an ba da ceton idan an yadda za a baka ceton kuma wanda za ka ceton shi ma sai an yadda ka cece shi wala ya yashfa'una illa liman irtada ba sa yin ceto su ma wanda aka ba su damar ceton sai ga wanda Allah ya yadda a ceta kenan duk al'amarin a hannun Allah yake mai ceto bai sai ba sai da izinin Allah wanda za a cita ba za a cece shi ba sai da izinin Allah to kenan da al'amarin ceto a hannun Allah tabaraka wa ta'ala yake wallahu lam yaj'al istighathahu wa su'alahu sabab al-idhn Allah bai sanya neman taimakonsa da tambayarsa ba su zama sababi ne na izininsa wa inna mas sababul izni sababun na izinin nasa wa inna kamalut tauhid sababi ne neman izinin nasa to wannan shine cikar tauhidi wa ja hadha al mushriku bi sababin yamna'u al izna to shi wannan ma mai wanda ya tara Allah da wani sai ya zo da wani sababin ma da zai hana ya masa izin wa huwa bi manzilati man ista'ana fi hajatin bima yamna'u husula yana daidai da wanda ya je nemi taimakon wata biyan bukata sai kuma yayi abu ma da za a hana masa biyan bukatar baki daya to zai yana son ceto kuma sai ya nemi ceto a inda ba a bada ceton to kaga kenan ya yi hasara goma da goma bai zai samu ceton ba kuma bai zai samu amfanin wanda ya nemi ceton nasa ba hazi halatta kulle mushrik ita wannan shine halin wani mashirki walmayitu ila man da lahu ƙarewa mamaci ma ai yana bukatar wanda zai masa addu'a ne domin a can shi addu'arsa ba ta da tasiri masu rai yake neman su yi masa addu'a wa ya tarham lahu su nemi jin kai gare shi wa ya staghfir lahu su nema masa gafara kama a sanin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya mana wasiya idza zurna qubural muslimin idan mun ziyarci kaburbur musulmai an natarahama alaihim mu nema musu rahama wa nas'alu lahum al-afiyata wal maghfira mu nema musu lafiya da gafara saboda me saboda suna da bukatuwa idza ta a wannan halin. wa man naja min shirki shirkil akbar wanda ya tsira daga shirka irin wannan shirka wacce take babba kowa ma naja min shirki hada shirkil akbar ba wanda ya tsira daga wannan shirka wacce take babba illa man jarrada tauhidahu lillah sai wanda ya tsaraita da tauhidinsa ga Allah kadai ya zama Allah kadai yake kadaitawa a cikin bautarsa to shine zai tsira daga irin waccan shirka wa adal mushriki na fila ya yi gaba da wanda suke shirka da Allah wata ƙarraba bi maqatim ila Allah ya nemi kusanci da ainihin rashin yadda da su zuwa ga Allah yana neman yarda Allah ta hanyar ƙin yadda da ra'ayinsu wata wa da waliyahu ya riƙe Allah shi kaɗai shine masoyinsa wa ilahahu shine abin bautarsa wa ma'abudahu shine abin bautarsa da hubbahu lillah ya tsaraita sansa ga Allah Allah kaɗai yake so irin san da ya dace wastighafatahu billah ya tsaraita neman taimakon neman agajinsa ga Allah ga Allah yake neman agajinsa wa khalasa qasdahu lillah ya tsarkake nufinsa ga Allah muttabi'an li amri yana mai bin umarninsa mutaqalliban li mardati yana mai neman yardarsa idza sa'ala sa'ala Allah in zai tambaya Allah yake tambaya wai da sta'ana ista'ana billah in neman taimako zai taimakon Allah yake nema wai da amila amala lillah idan zai wani aiki yana yin aikin ne saboda Allah wa huwa lillah sai zama shi na Allah ne wa billah yana yin abu ne dan saboda Allah wa ma Allah kuma yana tare da Allah a cikin duk al'amarinsa to wannan shine wanda ya samu ya tsira daga wancan nau'i na shirka da muka yi magana shirku anwa'un kathira ita shirka nau'i ce da la yusiha illa Allah ba wanda zai kididdige ma ita sai Allah walau da habna nazkuru anwa'ahu latasa al a'zama ittisa da za mu haɗu muna ta ambatan wato nau'o'inta nau'o'inta daban-daban to da zantan namu yayi faɗi mafi girman faɗi ba ma ba manufan mai littafin ne ya faɗaɗa shi ba a ya takaita shi inda za a ji daɗin karantawa wannan dangane da wancan babi kenan da muka karanta sai babi na gaba ya ce da'un nifaq cuta ainihin ta munafunci وأما النفاق فالضع العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر yace shi munafunci cuta ce wato mai kisa gane ko cuta ce irin cuta mai kisa albaɗi amma ɓoyayya ce kisa tana ta cin mutum tana ta cin mutum sai ta cinye shi sannan kawai sai ta bayyana rana ɗaya allazi yakunu rajul mumtali'an bihi minhu wanda mutum zai zama ya cika da cutar akwai cutukan da suna nan tare da mutum baya sanin suna da yana da su in ba zuwa yake akai akai ana duba shi ba sai sanda suka gama da mutum sannan za su bayyana wani ma sai sun kashe mutum an je duwa sannan a ci ai cuta iri kaza ce ita ah, a mu taba sanin sa da ita ba kuwa to haka munafunci yake cuta ce da take cin mutum tana cinye shi tana cinye shi kamar kansa wawa la yashuru bai sani ba fa inna amru na ala nas domin shirka abu ne koye ga mutane ba za ka iya cewa wane da tsarkin zuciya yi kaza wane da munafunci ba sai dai dan abin da ba a rasa ba in ka ji wasu maganganu daga bakinsa wa kathiran ma yakhfa ala man talabbasa bihi da yawa munafunci yake buya ga wanda ya cuɗanya da shi bai umar shi kansa ma kenan me munafuncin wani sa'i ma sai munafuncin ya rikide masa ya kasa ganewa cewa ma munafunci yake bai umar annahu muslihun wa huwa mufsid sai ya dinga zaton gyara yake alshe kuma barna yake wani wani shi ma munafuncin kashi biyu ne akbar akwai munafunci babba wa asgar akwai munafunci karami al akbar babban yujibul khulud fi nar fi darki hal asfal yana wajabta dawwama a cikin wuta a can kasan kasan wuta kamar yadda Allah ce innal munafiqina fi darki al asfali minan na tabbas munafikai suna can can kasan wuta kafirai wani kafirin ma yana sama kai wani kafirin ma azabar sama sama za masa saboda dai kafirin ne amma kuma ya kyautata a nan duniya ya yi taimako ya yi agaji ya yi abubuwa na jin kai sai zama me sai zama wato kafircin nasa ya zama mai sauki ne wannan da haka azabar sama sai ta zama mai sauki kamar yadda manzo ce mafi saukin yan wuta azaba wanda za a yi masa takalmi na wuta yana ƙwaƙwalwarsa shi ne mafi sauki kaga bai kai wanda za a sa shi a sunduki na ƙarfe gaba wuta baya wuta sama wuta ƙasa wuta ba bai kai wannan ba ko wanda za a ta dukansu da guduma sai sun gama narkewa a sake tayar da su kaga bai kai wannan ba kenan wani kafirin ma ya fi munafiki sauƙin samun azaba to me munafuncin wa huwa an yi zuhira lil na imanahu billah ne bayyana wa musulmi imaninsa da Allah wa mala'ikata da mala'ikata yi da mala'ikunsa wa kutubi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar lahira duk ya nuna yayi imani su wa huwa fil batin munsalikhu min dhalika kullihi mukazzibun bihi alhali shi ya ya an ya sabule daga duk wa'in imani da duk wa'innan abubuwa duk bai da su ba mukazzibun bihi kuma duk ya karyata su amma shi yana yana tare da ku cewa ai shi ma mai imani ne kamar ku la yuminu bi anna Allah kallama bi kalamin anzalahu ala basharin bai yadda Allah ya yi magana da manzo ba da wani zance wanda ya saukar da shi ga wani dan adam ja'alahu rasulan linnas wanda wannan dan adam din kuma Allah ya sanya shi manzo ne na mutane ya bi izini yana shirya da mutane da izinin Allah wa yanzuruhum basau yana tsoratar da mutane tsananin kamun Allah wa yukhawifu ba iqabahu kuma yana tsoratar da su azaba Allah bai yadda ba cewa Allah ya aiko wani manzo shi munafiki mun ga dai su Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul da mutanansa ba su yadda da manzo ba amma kuma kullum suna tare da shi suna sallah da shi a masallaci ɗaya wa qarhataka Allah subhanahu wa astaral munafiqin Allah ya tona wato mayafin munafikai asirin su ya tona shi wa kashafa asrarahum ya bude sirrukan su fil qur'ani a cikin alqur'ani wa ja'ala li ibadihi umurahum wa ja'ala li ibadihi umurahum ya bayyana al'amuran munafikai gare su ga bayinsa duk ya bayyana halayensu da yadda suke liyakunu minha wa min aliha ala hadari dan su zama daga munafuncin nan da masu yin munafunci a bisa taka tsantsan dan su taka tsantsan da wanda suke munafukan da kuma munafuncin kansa wa zahara qawaif al-alam ath-thalatha Allah ya bayyana tarin jama'ar duniya wanda suke kashi uku ayari uku fi awwali suratul a farkon suratul baqara na farko almuminu na muminai wal kufara da kafirai wal munafiqin da munafiqai wannan su ne jama'un duniya ko dai mutum mumini ne ko kafiri ko munafiki ɗayan ukun nan fa zakara fil muminina arba'a ayat ya ambata dangane da muminai ayoyi guda uku wa fil kufari ayatin kafirai ko aka yi musu aya biyu rak amma wa fil munafiqina 13 aya amma munafikai ko aka jero ayoyi goma sha uku li saboda suna da yawa munafukan wa umumi bitila'i bihim da gamewar jarrabuwa da su jarraba da su ta yi tsanani saboda kullum ana tare da su wa shiddati fitnatihim alal islami wa alihi da tsananin fitinar su ga musulunci da musulmai fa inna baliyatul islami bihim shadidatun jiddan jarrabar musulunci da wa'annan mai tsanani ce ko a yanzu waɗanda suka fi wahalar da Ƙasashen musulmi su ne munafukan musulmin eh Allah ya jarrabu ƙasashen musulmi da su duk fitinin da ake gani suna faruwa to da irin wannan munafukan ne ci suke faruwa lannan na ilai saboda su ma ana danganta su zuwa musulmi wa ila nusrati zuwa kuma taimakon musulmi wa muwalati da jibin da jibuntan musulunci wa hum a'da'u fil haqiqa amma kuma ga su makiyan musulunci ne na haqiqa yukhrijuna adawatahu yukhrijuna adawata suna bayyana adawarsa fi kulli qalibin a kowane yanayi yadhunnu al-jahilu annahu ilmun wa salah a kowane yanayi da jahili zai dinga zaton ai ilimi ne da gyara alhali ko sun cusa munafuncin ainihin a ciki huwa gayatul jahli wal ifsad wanda wannan shine kurewar jahilci da kuma ainihin barna falillah كم من معقل للإسلام قد هدموه فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه yace ina gama ka da Allah wani abubuwa ne da na ƙulle-ƙulle na musulunci wanda suka zo suka ruguza yana da yawa wa kan min hisnin lahu qad qala'u asasahu wa kharraju wani irin birni ne ko katanga ta musulunci suka tumɓuke tushen wannan katangar suka ruguza katangan ma baki ɗaya ta musulunci su munafukan kenan wa kan min ilmin lahu qattamasuhu wani abu ne na ilimi na musulunci suka shafe wannan ilimin wa kan min liwa marfu in qad wada'u tuta nawa ce ta musulunci wacce ta ɗaga amma suka sako da ita ƙasa da sunan su musulmi ne amma kuma ashe ba su ba su bane وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقتلوا ليقتلعوه ديوا سكا سارا سكا يسارا da gatari na shubuhohi a tushen dashen musulunci liyaqtali'uhu dan su tumbike wannan dashen na musulunci su dai munafukan kenan wa kana amau uyuna mawaridihi bi ara'ihim da yawa suka makantar da idanuwar mabubbugan ruwan musulunci bi ara'im da ra'ayukan su liyadufanuha dan su binne ta wa yaqta'uha su yanke wannan idanuwar ruwa wa duk wata hanya ta alkhairi ta musulunci ta da suka bi suka tuttoshe ta suka ainihin na ruguzawa suka ruguza alhali ga su kuma ana danganta su zuwa mai zuwa ainihin musulunci kamar da yadda muke gani yanzu da yawan za a yi wani a magana na musulunci ba za a samu malamin musulunci na kirki ba inda a turai ne sai a samu musulmiya shine zai magana da me shine zai magana da sunan musulunci kuma ya zama hujja a gurin su wanda za su kafa hujja da shi wanda wannan da zai magana da sunan musulunci dama da ƙin musuluncin a cikin zuciyarsa saboda ka in ya tashi duk rugurguza shi zai فلا يزال الإسلام و... فلا يزال الإسلام وأهله منهم في مهنة وبلية مسلمشي دمتانا مسلمشي بس بشبا منهم دقا إن منافقين fi mihinatin a cikin jarraba wa baliyatin da musiba wai musulunci da musanin musulunci suna fama suna wahala da irin waɗannan wala ya zalu ya turuquhu min shubayhim sariyatun da sariya wato ayari bayan ayari karamar runduna bayan karamar runduna min shubihim na daga shubuhoyin irin waɗannan munafukai la ya zalu ya turuquhu bai gushe ba yana kora musulunci ta can da ta can wa yaz'umuna annahum bidhalika muslihun amma duk wannan makarkashiyar da suke wa musulunci suna zaton wai su masu gyara to Allah ya bada ansa yace ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'ur lalle su masu barna ne amma su ba sani bal sun sani ma yuriduna li yudfi'u Allah bi afwahihim a kadai dai suna son su bushe hasken Allah ne da bakunansu wallahu mutum nurihi amma Allah zai cika haskensa walau kariya alkafirun ko da kafirai sun ki Allah sai ya cika hasken sa to wannan shine halin munafukai da munafunci amma Allah yana tona su kuma ainihin yana bayyana asirin su sannan kuma yana da daga tutar musulunci da musulmi a ko'ina. ina Allah ta'ala alam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين الحمد